Bareci kashi na talatin da uku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gyaran murya malayin. Aisha ni waye a ki. Ya faɗa yana kallon ta. Kai uba ne da ƙwarai wanda ya tallafi rayuwar marayan Allah. Da kyau kira min ya'yan naki. Kai shi kira wusa sanan bai bice kadai babu. Ali ya miƙe zai bar falon malayi dakatar da shi. Zauna mana Aliyu ai kai ma ka zama dan gida, kai ma ma haɗu ba babar taka baki. Zama yana murmushi. Aisha na zo na baki haƙuri, ga iyayen 'ya'yanki sun gane kuskurensu. sun zo a kansu ba ki haƙuri ku ci gaba da zumuncin ku kamar yadda zumunci yake daman jijiya ne daga Allah wanda ya sada shi Allah zai sada shi da rahamarsa wanda kuma ya yanke shi Allah zai yanke masa rama kin dai gani da idanunki yadda Allah ya nuna musu ko ko kama mata saka a wajen malam da ciwo fa malam kaga irin cin zarafin da suka mani da abban ba da ban kai ba ina za mu je a Kano malam a shago fa muke kwana ni da 'ya'yana ta faɗa tana kuka ai kwanan nan da na yan biyu su ma suka hau kuka kamar rasuwar abban sai ta damun sabuwa na ji aisha allah ma ana masa lafiya ya fi bare kuma mu yan adam ina haɗa ki da girman allah akan ki haƙuri ki bar magana kin ga ga sarkar ki a wajen bai dace a ce kina kuka ba malam ya faɗa mata hakan cikin kwantar da murya su ma suka wuta su in kuka suka saka tabbas mun cutar da musa amma aisha mun roƙo ki dan girma allah ki mana afuwa ki bamu damar gyara zumuncin mu Ɗago kai tai, na yafe muku ni da sauran 'ya'yanku ga su nan su ma 'yan biyu a take a nan suka yafe wa dangin mahaifin nasu. Na kuma hira ta ɓarke cikin nishaɗi suna yi suna kuma ba ta haƙuri kamar za su arbage. Wai kawo ta su wuce ta wurin yana ɗaga Yadda yana farta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gani nan ya faɗa a firgice. Gaba ɗaya tambayar su aka hauyi me ya faru da kuka ke ce da malam abin da ya faru da Ladi da kuma Khalifa. Zare ido Aliyu yana jin yana jinjina shi imanin Khalifa. Shi ko? Ta tashi ya tse. Kawu ina ganin zan shigar da ƙara kotunmu dan wannan bai sai taka doka mu bar sa ba. Sunana barista Nuruddin Adam mun Gado. Saboda haka zan tsaya maka insha Allah har sai na kwatar maka haƙƙin yarka. Ni ke neman auren Husaina ga kuma dan uwana nan Dr. Aminu Lam Adam mun Gado. Shi kuma shi ke neman auren Hassana. Sai wannan MD Ali Idris mai atamfa na san ko san shine mijin bebe. Na gabatar muku da kanmu a matsayin ku da suka aure an Da domin na san ba ku san mu ba so sai suka hau suka ruɗe da lafazin nura ni ina aiki a nan kotun da ke court road a matsayin lauya sai yayana yana aiki a asibitin malami da kano oral likitan mata ne wannan kuma na san kuna da hasarin ɗa ne wajen alhaji idris mai atamfa tech science kuma shi ne manager manaja na kamfanin mai atamfa wanda ke sharaɗa kamfanin na san dai ko ba ku san shi ba kun san sunan shi a rediyo ko ya nuna faɗa yana mai fiddo da bayan shi ruɗewa suka wuta su suka yi tsoron Allah ya kuma kama su lallai ba ka raina mutum domin ba ka san me Allah zai masa ba jiba Aisha ba ta taɓa haihuwa 'ya'ya maza ba ba ta da 'ya'ya maza manya amma Allah ya ba wa 'ya'yanta mata ‘ya'yanta mata mazaje na nuna sa'a lallai ka tsaya ka ba wa ɗanka tarbiyya ta ƙwarai. Jari ne yanzu na ta saka ‘ya'yan a gurɓatacciyar rayuwa da ba za su taɓa zama da ba za su taɓa zama haka ba. Aisha mun gode da samun uwa kamar ki. Kin jajirce wajen ba wa ‘ya'ya da suka kasance na ‘yan uwan mu tarbiyya. wanda sa Allah ya ba su mazan ƙwarai madalla da samun uwa marasa abin duniya kamar ki suka faɗa a tare ni yanzu zan koma asibiti wajen ladi saboda yanzu an ce ana buƙatar jini da allurai wai tana ta wani abu kamar jijjiga Mika suka ba mata bisu tana musu sallama tana kuma jin tausayin saboda yadda na duniya ta marza su cikin sauri Ali ya bi su yaran ne suka tafi gida su kuma ya ɗauke su a mota suka nufi asibitin har da ya Aminu ma transfer suka ɗauka zuwa wani asibitin daban wanda Ali ne ya yi ɗan kuɗin har wannan dubu ɗari ukun ta jiya sai da ya biya asibitin kuɗi mai kyau aka mayar wanda nan da nan aliyu ya sakar musu kuɗi aka so ba ta taimako fiye da wanda aka bata a baya mai marwa asibitin ba sai da ya biya kuɗin komai kana ya cika su da kuɗi yana jin idan ya yi musu kamar mahaifin bai biye ma fitowa ya kawo tasu da rabi suka biyo su suna fama masa godiya har ta babar ladi ma sai ta kuka kukan daɗi ga iko Allah ko tasu su da makawa wulakanta ashe a jikin a jikinsa za mu huta Rabi'u ya faɗa yana murmushi. Sosai suka sadu da lamarin rayuwa kuma suka nadama abin da suka yi a baya. Mama da daddare suka zo har da abincinta, wadda ta ga Ladi sai da ta yi kuka, sai inda su ya ba kamar za su lashe mama. Har wajen taran dare suna can sai da ya nura ya kai iya sannan suka dawo tare. Shi ko Ali tu kawai ya shayi sallah ya nutse a gado. Gobe yana da ofis gashi kuma yana son su haɗu da Nura akan zancen kitsin Khalifa. don uban yaron yana da kuɗi dole sai Ali ya haɗa Nura da manyan lauyoyi kafin a tunkari abin, yana son a nuna Alhaji Mai Gwal cewa ba su ci bilis ba. Haka ya kwanta da gajiya da tunanin bai ba a ransa. To shagari mama ce ta aika da ya kai musu kayan karin kumallo a asibitin saboda Ladi za ta ɗauki wajen wata ɗaya a asibitin ana ba ta treatment. Wajen karfe goma Aliyu suka haɗu da Nura suka yi abin da za su yi kana suka shigar da ƙarar Khalifa ne da yi wa Ladi sannan ya haɗa Nura da manyan lauyoyi da ya cika su da mahaukatan kuɗi akan kitsin. Ofis ya wuce ranar ma bai je gidan bai ba saboda gajiya bai kuma kira ta waya ba bari ya bari gobe idan ya je ya ma kai ta ta dubo Ladin kawai. A kotu an gama komai ranar Monday za a soma zama amma kafin nan an ba wa magatakarda sun maci gidan Alhaji mai gwal. Alhaji mai gwal zaune tare da iyalan shi a falo suna hira hankalin su kwance kayan marmari ne a gaban su suna ci cikin nishaɗi da farin ciki da kwanciyar hankali. Khalifa na saman cinyar mamansa tana shafa kansa cikin kula shi kuma Alhaji yana bare fili yana saka mai a bakin shi. don sun manta ma da lamarin wata lada bare su magana yaya ta kwana koko a wani hali take ciki su ko sai yana ga sab gaggaban su sallama mai gadi ce ta sa suka tsagaita da hirar ta cikin amma talaka kanwar khalifa take dakawa mai gadin tsawa kai me za ka wani shugaban da fado kana wata sallama karar mahaukaci ka cika mutane kunne jikin shi yana rawa ya afuwa na hajiya karama ga wanda takarda wani yaro ne ce a bawa alhaji amsa ta ta miƙa alhajin sanan ta koma saman sita ta kwanta a fili alhaji ke karanta takardar Kotun shara Musulunci da ke zaune a kan hanyar Zaria Road tana miƙo takardar sammaci ga Khalifa Alhaji gwal a bisa yadda ya yi watsi da daraja da ƙimar aure. Bayan rattaba saki har biyu kai tsaye ga matarsa, hakan bai masa ba kai tsaye afka mata kamar fyaɗe ba tare da sanin kimar ɗan adam ba. Saboda haka wannan kotu mai adalci tana neman Khalifa shi da mahaifinsu ranar Litinin mai zuwa da misalin ƙarfe taran safiya. Wata dariya Khalifa ya saki ta ƙeta shi ma alhajin haka ya ta dariya har da kifawa. Bayan sun gama jin komai daga wajen alhajin Oho Talaka bawan Allah, ni yau talakan da ke ƙasa na zai shigar ƙara. lallai sun taro faɗa da ni. Alhaji ya faɗa yana fiddo wayar shi. lallai shi kira yana dariya yake sanar da shi. Shi ma lawan alhajin dariya yake kana ya ce, yace masa su bar komi zai binciki ke tsin Katse yana mai cewa, ina ina ma a shari'ar gobe domin zai gwada musu ƙarfin kuɗi ne. Khalifa kam dariya yake domin ya riga da ya saba lalata 'yan aikin gidansu ma ko da kwanaki wata yarinya daga can cikin masu aikin nasu ya mata ya ma'aikata ciki da ta kai su ƙara a ranar aka kori kitsin saboda sun yi toshiya da kuɗi don haka wannan bai ɗauke shi a bakin komai domin ya san tunda suna da kuɗi sun gama komai ilan ma rashi ya juye da mujiya to a ɓangaren ladi ko sosai take samun kula saboda yadda aliyu ya saki kuɗi komai yana tafiya mata cikin sauki hatta ɗinkin ma da aka mata yanzu ya fara cirewa haka zalika matsalar abinci ma ba su da ita saboda yadda Ali ya saka aka kai musu kayan abinci can gidansu na 'yan ƙusan sannan kuma ya ma samarin gida alƙawarin aiki a kamfanin shi na tokara da zara an fara aiki. Ranar da suka wuta su suke jin maganar kotu da kuma wannan aiki da ya samar wa 'ya'yan nasu har kuka sai da suka suna cewa. Da ɗa da dukiya ba a musu mugunta domin baka san wanda za ka mora ba ana sun kyamaci 'ya'yan ɗan uwansu ashe a jikinsu za su huta rayuwa kenan. Kamar za su arbaki bakin godiya wajen Aliyu rana har sai da Aliyu ya ji babu daɗi sannan ya sallama ya tafi gida. Ranar ma bai ji bai ba saboda gajiya ko Khadija ma bata gan shi ba ya kulle kanshi a ɗaki. Yana fama tura saƙonni na oda kayan shi na kamfani da yake son ya je ya taho da su nan da wata biyu. Ya kai wajen ƙarfe biyu dare yana abu ɗaya kafin ya kashe sistem ɗin shi ya kwanta. To a washe ranar Talata nan ma sun samu baƙi daga kamfanin su bai shigo gida ba a sai dare. Zama a gefen gado yana cire safar ƙafar shi sannan ya tuɓe sut ɗin jikin shi. Wayar shi ya zaro lalubo namba goma Ringin ɗaya goma ya ɗaga bayan sun gaisa ya ce mai yana son ya ba mafi da waya ta kai wa Habibi. Cikin bin umarni goma ya ba mafi da waya ta kai mata. Tana kwance saman sofa tana faman baccin da ya zo mata jiki. Tunda ya dafa da aiki sai na bacci. Kuma mafi da ke aiko mata da abinci da daddare kuma su mafi da su zo su taya ta kwana. Sallama mafi da ta sannan ta ɗan bugi kafarta. An ta tashi ga waya in ji abban mu. Cikin magagi ta amsa tana yamutsa fuska. Mafi da juya ta Ai nan wayar ta hau ringin, sai da ta fita waje ta zub da miyan da ya cika mata baki sannan ta ɗaga. Assalamu alaikum, ta faɗa cikin murya ta mai alamun bacci. Limshe ido yana shafa sajensa. Amin wa alaikum salam matar Haidar. Gabanta ne faɗa jin muryar shi, kaɗai ya hargitsa mata lissafinta. Am ka manta da ni ko? Zara ne shi waje kamar tana gaban shi. Bibi na ashe zan manta kaina kenan. Hop kina lafiya dai. Tura mai baki dai kamar yana gabanta. Amma yau kwana uku fa bana tare da kai ko waya ba kai ba. rarrashin ta so mai cikin so da ƙauna nan da nan ta so mu dariya tana tambayar shi yaushe zai dawo me kika tara dan min na dawowar tawa cikin sakar shi tace masa tab ni fa tun da ka tafi bana girki gabansa ne faɗi cikin sauri kuma ya ce mata subhanallahi me ya sanya dole ba bana son warin gas din ranar da ka tafi na kunna zan dora ti ka san har amai ma nayi shine fa umma mafi da ta na ni girki ita ke kawo min kuma bana son komai in ba tuwanta ba sai kuma kaina yayi ta min ciwo da zazzaɓi ne ta amai da safiya da magariba ne ta bacci wallahi wani bin ma fa akan sallaya fa nake bacci limshi idanun shi lube na shafa kwantaccen gashin ƙirjin shi na so ƙasan laɓan sai yake wanda suka ɗan bushe kaɗan ko bai karatun likita ba ya san abin da take nufi alhamdulillah kina son mu samu baby boy mai sunan abban ki ko ya faɗa cikin raɗa a'a ta bashi amsa kan ta gabansa ne faɗi cikin sauri ya bude idanun shi saboda me kika ce min haka ya tambaye ta saboda ba na son haihuwa gaskiya haka kawai salon an gani da ciki a san abin da muka yi da kai a ɗaki ne wallahi ba za ka ja min ai ta min kallon dariya yake hada rike ciki ƙuruciya tubar lallai maza suna morewa an saka aure yarinya karma domin anan za su san ta kan wauta da kuma ƙuruciya a san me madan ya faɗa ana ƙunshe dariyarsa a san abin da kake mana kai ma yanzu baka ji kunyar amminka ba dariya kaɗan wadda in ba ita ba babu mai jin irin wannan dariyar da yake Kun yi a nan a Aure fa sunna ce. Mu ta ya aka yi aka same mu to mu? Haba amarya ta. ki daina faɗin haka please. Tura mai baki ta gaba. Ni ko ba zan iya wankin kayan kashi ba. Sannan yaro ya ta sha min nono haka kawai ni fa ba na so. Nutsuwarsa ya gyara. Ni na san na yi ajiya a ki saboda haka ki kula min da kanki sosai kafin na zo. Sai mu je asibiti in banda abinki ni ma fa na sha. ni ma kuma na sha bare bebi na. Dama ai dan mu aka yi shi ni da yara na kaɗai ko? Dariya ta tana rufe idanunta. sai ta sake ta sake suna hira ba tare da ya fahimtar da ita abin da yake hasashe ba. Sai da koda wasa bai nuna mata tana da shiga ciki ba saboda ya ga take take ta na ƙuruciya a cewar sa kar ta masa wasa da kaddara. Sai ta so Muhammad sannan ya katse wayar. A nan wayar ta kwana wajen ta sai da safin mafi da ta tafi da wayar wajen abban nata. Shi ko a daren kwanan sallah yana addu'a Allah ya sa hasashe shi ya zama gaskiya. Yabi bina da cikin shi lalle Allah mai yadda ya so. da sa, wato dai auren shi ma har da rabon haihuwa shi sa Allah ya kawo auren gab babu lokaci tunda ba shi da tabbas amma da safe kowa a gidan ya da farin ciki saboda yadda ya dinga rabon kuɗi ga ma'aikatansa hatta Khadija ranar ta gata da safe haka nan ko a ofis sosai yake ya sake yake harkokin shi da jama'a haka nan Lila wannan tsohon budurwar ta sarji ke son shi ita kanta ta je ofis ɗin shi yau ta ga sauyi a nan take ta ba shi katin bikin dab ya mai bayani ta karɓi musulunci da haka aure za ta za ta auri musulmi nan ma'aikatar sosai sai farin ciki har sa ta kira angon nata ya musu kyautar maƙudan kuɗi sannan ya musu fatan alkhairi suka tafi ko ta shiga ofis dama kamar kan kaya yake kai tsaye gidan bebi ya wuce bayan ya gawa Kadija cewa yana da uzurin da zai kai shi safiya bai dawo ba tafiya ce mai tsaye tsakanin kamfanin su zuwa unguwar da bebi take sai da tsaya kasuwar yan kaba ya saya mata kayan furut sannan nufi gida bakin hanyar da za ta tada shi da layin gidan ya yi fakin ina fa wani sabon guri da ya gani wanda ake gashin kifi wajen da layi sai da ya jinkita kafin a zo kan shi leda biyu ya musu tare da drinks masu sanyi sannan ya nufi mota ya zube su a bayan motar shi sannan ya nufi layin gidan nashi gid ya buɗe ya shiga da motar sannan ya kashe ta ya ɗebi hannun shi ya nufi gaban kofar fatin bebe spare ki inda ke hannun shi ya amfani da shi ya buɗe kofar. bakin shi ɗauke da sallama ya nufi cikin gidan lokacin wajen karfe biyar ɗin yamma sosai mamakin gidan yadda yake tsaftsaf ko ina kalkal da shiga ga bakin famfo na kamar ma ba a ba a yin amfani da shi Sallama yake ta faman ya ji shiru kai tsaye kofar falon ya nufa. Nan ma sai da ya sallama ta da buɗe labulen. Wutan nefa ta haske falon ga fanka tana kaɗa a hankali. Tana kwance a ƙasan kafet ta ture hannunta a tsakanin cinyarta. Zube ledojin da ke hannun shi da sassarfa ya nufi gabanta yana zauna da bas. Yana mai saka hannun shi tattaro ta baki ɗaya ɗora ta a saman cinye shi yana mai tsaya ta da idanuwan shi. Jiya yake na matuƙar misin ɗan tamkar ya yi shekara dubu bai ganta ba. Jiya kanta tana mai gyara kwanciyarta ba tare da ta san zuwan shi ba. Ummi, Ummi na dawo fa, faɗa na hura mata iskar da ke cikin bakin shi. Lumshe ido ta tare da jan numfashi kaɗan a hankali ta buɗe idanunta tarwai a saman fuskar tashi. Janye jikinta ta wanda yake zafi rawarau kamar wuta. Cikin sanyin jiki ta miƙe ta nufi tsakar gida. Ya wata zubta tana mai wanko bakin bakinta sannan ta dawo ɗakin. Sanda zuwa ina yini ta faɗa tana mai zama daga ɗan nesa da shi. Kafa mata yi mayatattun idanuwan shi yana nazarin ta gabaki ɗaya ta wani irin duhu ta rame. A maimakon ta ciko kuɗin na masu ciki a'a ita sai uban duhun da ta ma da kuma rama. Zo nan ya faɗa ya faɗa mata fuskar shi ɗauke da damuwa. Ɗan jan jiki ta yi ta iske ta iske gaban shi ta matsa kamar za ta hau saman jikin shi. Hannun shi mai cike da gargasa ko ta ina ya saka ya janyo ta ta faɗa saman shi ya saka ɗaya ya taɓa saman wuyanta. Me ke damun ki na ji zazzaɓi a jikinki? Ya faɗa cikin matsananciyar damuwa. Dan zamewa ta daga jikin shi tana yamutsa fuskarta, san ba da son warin tunanin nan. Da sauri ta miƙe a waje ta tsakar gida, tun ba bakin ƙofa take ƙoƙarin kakara mai tana mai saka hannu tana dafe ta. Sake ta ƙarasa gabar rariya, ta dinga sheƙa mai wanda babu komai a cikin shi sai ruwa. Yana tsaye kanta har ta gama aman, da kansa ya zuba mata ruwa ya wanke ta wanke fuskarta da kuma bakinta. Cikin lokaci kaɗan ya gyara wajen sannan ya kama ta suka na falon. Ya kwanta ta saman sofa, idanun shi jajira alamun damuwa a tare da shi. ya dan matso gabanta sannu kin ji ko ya faɗa a tausashe hawayen da take dannewa ne ya zubo mata ni dai ka matsa min wallahi wannan ka matsa min turaren nan naka bana son shi kamar zan mutu ta faɗa tana juya kai ya rubuta ciki tare da danne hancinta da tafin hannunta kamar zai yi kuka ya dube ta na ji amma don Allah ki gyara wannan kwance saboda gudun matsala bara na sauya kaya suna kira doctor ya faɗa mai da tsayawa a kanta da ƙyar ya samu ta gyara kwanciyar ta tare da toshe hancinta da ɗan kwalin atamfar jikinta aiki ya wuce ya sauyo kaya jikin shi sannan ya fito wai sai ɗauka yana mai danna a kirawo likitan shi bugu ɗaya ya ɗauka magana yake masa cikin harshen nasara bayan sun kammala ya katse wayar yana mai koma gabanta sannu me ke damin ki yanzu cikin sauri ta miƙe daga kwanciyar ta tana mai dafe kanta sannan ta zauna ƙasan kafet tana kallon shi Idanun ta wani irin ja cike da damuwa ya zauna a gabanta yana saka hannun shi kamo ta hannu Ya tsira ba farcen ta idanu sun yi wani irin fari tas wanda ke nuni da tana ɗauke da juna biyu. Wala ne ma ban sani ba amma baka je da nake ji ba ta faɗa kamar za ta yi kuka. luk dala kada ki min kuka please yanzu doctor zai zo kin ji ko? Ta faɗa cikin kwantar da murya kamar ba alba. Zafi nake ji ba na wanka don Allah ko zaka ce wa baban su da ya kawo min kankara kullum in na ce ina so sai maman Mufida ta ce ba zan sha ba wallahi ni kaɗai na san zafin da jikina ke min ko fa zazzaɓi nake ba na rufa saboda zafin jiki ta faɗa murya ta yana rawa a'a ba za ki sha sanyi ba ki bari likitan dai ya zo yanzu me zai me za ki ce jiya mai ta tana kallon kofa tana jin shi na amma shi ta mishi banza ita fa ala dole ya ba ta haushi ta shi ya jawo lidojin da ya zo da su ya miƙo mata gabanta ki duba ku ki samu abin da za ki iya ci a ciki ya faɗa yana mai zama a gabanta Ni fa na gaya maka kankara zan sha da lemon Fanta. Kamar yaya ya tambaye ta. Ka ɗauko kofi ka juye min lemu sai ka saka kankara a cikin karar ruwa. Za ni ta shan abina har gobe. Gaskiya ba za ki sha sanyi ba wallahi kin ji ma na rantse. Ta faɗa mata fuskar shi a ɗaure. To shi kenan ta faɗa gwanin tausayi. Sannan ta miƙe ta nufi ɗakan ta ta bar shi a nan ba tare ta buɗe lojin da ya kawo ɗin ba. lafi kan shi aka Umma mafida da bata san da zuwan shi ba ta yi sallama tana cewa haba anti baby yau tun safe baki ci komai ba kina ta zama a akan ga aure na samo miki wallahi sai na fita wajen gari wai ko baccin ne dai baki tashi ba har yanzu ta faɗa tana yaye labulen ɗakin ganin sha zaune sa ta surin koma tana mai jin tsananin kunyar shi tashi ya nufo tsakar gidan ya ya isko ta a mutunce suka gaisa kai haƙuri wallahi ban san kana gida ba da yake ban lura da motar ka ba ma a sake ce mata la babu komai Ina laifin mai kula maka da naka? Na gode sosai da ƙoƙarinki. Ta ce ke ke miƙo mata ma abinci. An gode sosai. Murmushi Umma mafi da yi. Wala oga yarinyar ci take bani tausayi saboda cikin naku mai tsarfa ne ga laulayi mai zafin gaske ba ga take fama ba wallahi. Ka ga bai tun safe ko ruwa bata kai bakin ta ba. Ta dage wasu sai ta sha lemo da kankara. Wai na gaya baban su ya siyo mata ni kuma nake saboda ka san yadda sanyi ke lalata yaro a ciki shi ke saka haifi yaro da cutar nimoniya. To shi da shi awara kuma na san ka san babu a nan wallahi sai da na fita da kai na samo mata ka ganta yanzu ma a hannuna ta miƙo masa robar a wurin sosai yake mata godiya sannan ce zai ba goma saƙo ya bata amma in tana son auren sai na sa a kawo wake sai a yi mata in ba takura ko a sake ta ce wani takura kuma oga bara dai magani ka sa abin masu ciki hawa da sauka ne in ta yi na'am tana ci din sai a siyo din ko godiya mata kana ya juya ta fita daga gidan shiga ɗakin ya same ta kwance a saman katifa nan a haɗe ta mun jira take a ce mata kyadda fashi a tsaye tsaya a kanta a saƙon ki ji matar goma ki fito falo yana jiran ki na mai koma falon ya zauna cikin sauri ta fito sanin saƙon nata washe bakin take ta ƙara tare da zama a gabansa ta amshi auren ta buɗe jikin ta yana rawa ta mace hannu baka hannu ƙwarya yawan auren sai da cinye har tana neman ƙari dole a kawo min wata wallahi akwai daɗi rashin jin daɗi ya gani ta ɗan ci abinci to ga kifi nan da kayan fruit awara kuma za a siyo wake sai ana miki ko dan yallo da ta kamar abin arziki za ta buɗe ta buɗe kifin ta ɗan gani ta ɗan yage kaɗan ta kai bakin ta wani masifaffen amai ne ta so mata wanda kafin ta yunkurin tashi sai ya gama wanke su ta amai da duk awara da ta ci jan gefe ta tana zuba uban shi ta da dafe kanta da ke mata ciwo sannu ya faɗa a kasalance da tausayawa da kansa gyara ko ina har da su turaren ɗaki sannan ya ɗaga ta kai ta tsakar gida ya tuɓe mata kayan jikinta koma ɗaki ya sako ya sayo kaya ya fito da wanda ya tuɓe ɗin ya ruwa a famfo ya wanke mata jikinta sai wani kare ta take da hannu haka ya sunkuce ta ya kai saman katifa yana komowa tsakar gidan omo ya zuba a saman kayan nasu to za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bare ce kashi na talatin da uku